ya ce ana jahil iskandariyatun dari yace kowace magana tana da wurin yinta ya ce kuma ni ne jahil dan garin iskandariya ma'ana kowace magana akwai inda ya dace a yi ta akwai lokacin da ya kamata a yi ta shi ne bayanan da zan yi mana yanzu nake fahimtar cewa lokaci ya zo na ainihin a yi ta waɗannan bayanai kamar yadda ainihin aka ji daga cikin karatuttukanmu da muka yi a yanzu a matsala game da sihiri da kuma matsala akan ainihin takhabbut shaidani ya shiga cikin mutum ya buge shi a lokacin ko kuma ya mishi masu ya shafe shi da cuta da makamantan wannan wannan matsala a cikin addinin musulunci tabbatacciya ce ƙur'ani ya tabbatar da ita hadisai sun tabbatar da ita sahihai haka kuma dukkan malaman musulunci sun yi ijima'i akan haka shi yasa wanda bai sani ba ba kamata ya yi musu ba sai nemi ilimi akan haka amma baka sani ba kai jayayya a kai to za ka hallaka don jayayya akan irin waɗannan al'amura ɗin kafirci ne a cikin addinin musulunci don haka abin da yake wajibi a kanka shine sai ka ɗauki ƙa'ida irin ta annabi musa annabi musa da allah ya ainihin ce da shi khadir ya fi ka ilimi a takaice muke kawo hadisi annabi Musa ba cewa ya danne ya Allah baka ce Khadir ya fi ni ilimi sai ya ce ya Allah ya ya zan in je gare shi dan in karu abin da ake kenan ka ji wani ya fi ka ilimi don ka'ida qur'aniya ta ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk inda malami yake akwai wanda ya fi shi ilimi kuma Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimin da aka baku ai dan kadan ne saboda haka in ka fahimci irin waɗannan nasoshin duk sa'an da matsala ta taso maka ko da an riga an yi recognizing ɗinka an tabbatar da cewa kai ne malamin ƙungiya ko kai ne shugaban ƙungiya ko kai ne shugaban ɗariƙa ko kai kafi kowa sani ko kai ne liman kai sai ka lura in jahilai ba su lura ba sai ka fahimci cewa a'a matsalar nan da ta taso ni ba ni da masaniya a kanta in ba haka ba sai ka zo ka ji kunya kuna ga haka duk ɗayawan malaman garin nan waɗanda ba su ji kunya ba yanzu akan al'amarinmu duk matsalar da muka kawo sai su faɗa a kai bayan wata uku sai matsala ta bayyana a yi wa waɗanda ba su karatu ba bayanai a cikin littattafai su je su duba su gamsu sun suka gamsu shi kenan duk malaman sai su zo su ji kunya sai zo suna rabe rabe wannan yake shi yana yin bilhul isra amma a ɗakin shi wannan yake shi yana yin idinu amma sai in a ban sallacin ɗakin shi sai ga suna ta kwana kwana kuma ka zo ka bi gaskiya kawai in ba haka ba wallahi Allah zai wulakanta ka yadda ya wulakanta da malaman ɗariƙa kana ga malaman ɗariƙa yanzu sun zama la tasma'u lahum la tasma'u illa hamsa mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa matsala akan sihiri da gaskiya ne ma'ana abin da muke nufi da sihiri gaskiya ne sihiri in an yi wa mutum yana kama shi duk wanda ya inkarin haka ya zama kafiri saboda qur'ani ya ce wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idhnillah yan sihiri ba za su iya cutar da wani ba sai da izinin Allah sihirin su ba za su iya cutar da sihirin su da kowa ba sai da izinin Allah ashe in Allah ya ba da izini za su iya cutarwa ko to Allah ya ba da izini ga wani bayahude ko wata bayahude ya sihiri kuma ta yi sihiri ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai mu fahimta ashe matsala akan sihiri gaskiya ne yana faruwa tabbatacce ne duk wanda ya inkarin afkuwar sihiri to ya ɗauki aƙida ta mu'tazilanci abu ali al Al-Jabba'i da shi da razi da makamantan su ne suka yi inkarin sihiri mun fahimci wannan da kyau ko takaitaccen bayani ka je ka duba littafin Malam Abubakar Mahmud Gumi al-Aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ka je ga bayani akan sihiri da waɗannan kulumboce kulumboce da sauransu wannan dan tabbatar da cewa wai abin gaskiya ne kenan amma hukunci fa hukuncin sihiri wannan kafirci ne to sai takhabbub Qur'ani ya tabbatar da cewa shaytan yakan iya buge mutum shaytan yakan iya shafar mutum shaytan yakan iya shiga mutum Allah ya yake allazina ya'kuluna riba la na illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu eh, min al-mas masu cin riba ba za su iya miƙewa ba ibnu kasir yace ma'ana ranar kiyama ba za su iya miƙewa daga kabari ba sai dai kamar yadda wanda shaiɗan ya buge shi yake iya miƙewa ya miƙe ya faɗi ya miƙe ya faɗi da makamantan haka far ya farfadiya da makamantan haka to waɗannan al'amura ɗin a takaitan takaitawa tabbatattu ne to mu ne muka ce mu izalatul bid'a ne wa iqamatus sunna mun hana mutane yin waɗannan kafirce kafirce kuma ya faru Allah ya bada izini an ya kama su wata hanya za mu bi mu warware musu to shine abin da muke wa jama'a mai yiwa kuna ta ji wai wai wai wai to shine za mu fito da mas'alar karara mu ba mutane labari ba wai mu gaya maka yadda ake ko mu a'a za mu gaya maka mu muna yin wannan abu ne mun gane wannan ko sauran ya ake kuma wannan wannan sai ɗalibanmu dan me za a gaya maka arha mun fahimci wannan da kyau ko to dangane da wannan matsalar da ta takabbat din ya buge wani ko kuma ai wani asiri muna karya duk sihirin da aka yi mutum da izinin Allah amma ba da karfin mu ba ba da ilimin mu ba ba da gwanintar mu ba ba da fasahan mu ba ba zalakar mu ba a'a muka ce da izinin Allah kuma babu abin da ya gagari Allah mun fahimci wannan sai haka takabbut shedan ya bi jawani da makamantan haka duk waɗannan matsalolin muna maganin su duk gaba ɗaya da izinin Allah muke yin su kuma mu ba bokaye bane mu ba ɗan dabo bane mu kuma ba asiri muke ba babu ko ɗaya duk wanda ya danganta ɗayan waɗannan gare mu yayi kuskure mu musulmi ne kuma ahlus sunna masu bin sunnan manzon Allah salawatullahi wa da alaihi gurgurda yadda iya kuma yana cikin sunnan manzon Allah din irin waɗannan al'amura din wanda ya sani ya sani wanda ya zama jahili akai zai je nemi sani akai kai ya zauna da jahilci mun fahimci wannan da kyau ko to idan irin waɗannan matsaloli sun faru to shi ne sai mutane suke zuwa ainihin ana warware musu waɗannan al'amura ɗin to ana ta tarurruka a kanmu to kamar da kullum muke gaya ƙungiyoyi da sauransu zalunci suke yi duk sanda mu in muka abu mu ya kamata a zauna da mu mu ya kamata a bincika li'anna faqida shay'in la yuqihi wanda bai da abu ba zai iya ba da shi ba wanda yayi abu sai a kira shi a ce ana da taro da shi in an ce ana da taro da shi yaƙi zuwa to sannan ana da yancin a ce za a yi magana to amma ba a taɓa kiran mu taro akan kowace matsala kwaya ɗaya ba sai matsalar yin sallah ranar arfa ko ba ko ba ba za a yi ko ba za a yi ba ita ma wannan matsalar dan sun san cewa muna da muwafaka da su ne ma'ana dan sun san cewa fahimtar mu ta yi daidai da tafi ne da a ce suna da tunani akan za mu zo mu rushe fahimtar su mu kawo dalilai ba za su ba za su yadda ba nan ma ma'ana sun nemi gudunmawa ne a taimake su akan wasu da suka fandare musu to saboda haka ba hukunci ya kamata a je a yi a ce masu yin waɗannan al'amura sun zama kafirai ba manzon Allah ya yi duk wanda yake manzon Allah kafiri huwa akfarul kafirina sahabbai sun yi tabi'ai sun yi atba'u tabi'ina sun yi to inna ma abin da ake nuna mutane kowa ne yake yin irin wannan ba kowa ne yake yin irin wannan ba abin da ake son kowa ya fahimta kenan amma kowa so yake wannan irin malanta kowa so yake saboda wai shi yana ganin ta ne ai ba abin ganin ta bane tabbiya ce mas'ala ce ta likitanci dole ne kowa ya zama likita za a zuba kowa aji kamar ku ɗari biyar amma zai ga da wahala a fitar da likitoci kwaya biyar a cikin sauran wannan ya je ya zama economics wannan ya je ya zama account wannan ya je duk waɗannan sun tafi guda biyar an samu sun zama likitoci kaga wannan matsala take ko a cikin sahabbai sai ka tara malami ɗari cikin sahabbai da wahala ka fitar da guda ɗaya wanda yake yi sahabban annabi sun yi tafiya matsala ta faru abu sa'id al-khudri kwaya ɗaya shi kuma ne duk ba su sani ba sai ce wallahi inni la raqi wallahi ni na iya yace amma mu ma mun ce a sauke mu a bamu liyafa an ki ko da haka ba zan yi ba sai an bani akuya ɗari sai da aka aka bashi yana kama mai anguwa ya mishi sai mai anguwa kawai ya watsa sai lafiya lau haka ba su awaki ɗari suka je suka nuna manzo Allah manzo Allah ya ce waye nuna maka ana ya wallahi ka ci gaskiya ya ce ni ma a kasafta da ni mun fahimci wannan da ke ku to saboda haka ni ne magana ina yin duk waɗannan al'amura kuma shi yasa kawai ga muke ɗauka a kafet saboda matsalar jilsatul isra malaman kungiya sun sa hasada wasu daga cikinsu ko kuma muke da yawa daga cikinsu illa kalilan matsalar izinu malaman kungiya da yawa daga cikin sun sa hasada sun sa kiyayya amma wannan matsalar wallahi tallahi ba za ka iya karkatar da kan jahilai akai ba tunda an yi a gaban su sun gani ba matsala ce wadda sai an tafi cikin fatihul bari ko garibul hadis an je karatu mai nisa ba bai iya ba wannan an yi a gaban shi ya gani in ka ce karya ne zai ce a'a wallahi malam kai ne makaryaci to saboda haka sai kai a hankali in ba haka ba to yanzu ka ta kare yanzu asirin ka zai toyi dan ka tashi ka zuba wa ɗan ɗari ɗalibu dan kaulasan ba fa yana nuna kafi kowa ilimi bane wannan in cewa kowa kafiri ne wannan kowa zai iya wannan surutun ba ji a kasar bane kai ma ka ji dan gungun ya bada kai ma ka je ka faɗi ba shi ne ba shi ne kawai kasar ne zaka sa ji wani ya ce kaza kaza kafirci ne ba za ka tambaye shi littafin sai shi ma fa bai da littafin ya ji wani yana faɗe ne ya faɗa ma'ana ka zama malami da kaset saboda haka ni da nake wannan magana ina yi kuma iqtida'an bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la bil kuhan mu ba boka ya bane ni ba boka bane boka kafiri ne kuma ni insha Allah ba zan kafirci ba ina je ina gani idan ma ba dan ma suna rena waɗanda suke gaya maganar ba ba mu ne ke karantar da aqida ba su suna karantar da aqidan salaf ne har yanzu ba aqida asha'ira suke koya muku ba al-wujud wal qidam wal baqa'u wal muhalafatu ba shine abin da ake koya mutane ba mu muke koyar da aqidar salaf gashi a cikin waɗannan irin tauhidan nasu gaba ɗaya babu irin wannan karatun na cewa boganci kafirci kaza kaza kaza duk hayaniya ne da ban kaura a ciki zai yiwu muna karantar da kai yadda muke taryan taryan taryan taryan kuma mu koma muna bokanci a mun yaudar kanmu ba ko muka yaudara ba mun yaudar kanmu muka haka mun fahimci wannan da kyau ko to amma da ya zama muna yi din amma mu muna da tsari akan al'amuran ba daidai bane sai ka zo ka turo mata ka kace kai ka amince ta zo wuri na duk matar da ta zo gidana korata nake kuma nake cin zarafinta shi yasa na kafa doka to ko yanzu yanzu din nan da ba mu zo sallar magariba yanzu din nan na je ɗauko littafi fa ina zuwa na samu wasu mata uku ga wasu mata suna jiran ka nake na ruwana da su to ba ni sauraron mace kowa ce ce koya muke da ita shi yasa ba daidai bane kace ai goki ai dan mu ne mun amince ni ban amince da kai ba ni kai ba babana bane mun fahimci wannan da kyau ko duk wanda yake da bukata akan irin wannan to za mu faɗi tsarin da ainihin muka yi idan ya ga zai iya bin wannan tsarin za mu taimake shi in ya ga ba za a iya ba za mu taimake shi ba gaskiya ake fitowa ake fayyace rashin fadin ta yadda ya kamata ne shi yake wahalar da mutane duk wanda ya ga zai iya bin tsarin da za mu gaya mishi to mu taimaka mishi wanda ya ga ba zai iya ba mu taimake shi ba wakilai ne za mu saka ga su su ne ka je ka samu kuma su ma yana cikin dokar da za mu kafa musu ba za su saurari mace ba babu matar da za ta zo ba tsohuwa ba ko a kwance take tafiya saboda tsofa ta zo ta ce za ta kawo kuka ba za a saurare ta ba babu sauraron mata kwata-kwata a tsarin wannan tafiya kowa ce ce ta zo da ainihin mai gidanta mijinta kada ke ta tawo da kaninta ko ɗanta mijinta za ta je ta tawo da shi mun fahimci wannan ko sannan aka zo kada wanda ya zo ya same ni ko a shago ko a gida na kafa doka kwata-kwata a daina zuwa gida na, duk mai bukata ya daina zuwa gida ya daina zuwa shago ba abin da ya haɗa da kai ka tafi wurin malam zakariya a cikin jikun yake gidan shi kenan don fa kasuwar shi kuma tana nan a kasuwar sabon gari kusa da nufa alabi nura mai yan kunne sai ka je ina malam zakariya sai ka je sai ka same shi ka zauna ka gaya mishi duk abin da ke damun ka gaba ɗaya in ka ɓoye mishi ka cuci kanka kuma in an je malam zakariya ba zai gana da wani ba in ka je ka same shi a cikin mutum dubu a nan za a yi magana in ba za ka yi baka tafi ka ba shi wuri ba ganawa a sarari za ka ce ga larurar da ke damun ka ga larurar da ke damun ka ko ga larurar da ke damun matar ka duka fito ka fayyace babu ganawa kwata kwata a cikin tsarin tafiyar idan ka gama bayani shi kenan idan kai ne in ɗanka ne in matarka to shi kenan to sharaɗi na farko kenan to sharaɗi na biyu za su bincike ka kuma za su kafa maka sharuɗa matuƙar za ka taho wurinmu akan waɗannan buƙatun to ka dogara ga Allah ba mu muke da al'amari a hannunmu ba mataki na farko kenan ka dogara ga Allah ba abin da za mu iya maka sai abin da Allah ya maka sannan sharaɗi na biyu duk guraye da layu da kambu da kafi da ke gidanka sai ka cire su ka ƙona su wannan sharaɗin wajibi ne sai an gaya maka shi ba ɗariƙa ba ko kai ne tijjani ba abin da ya shafe mu da kai tunda kana da bukata a wurin mu ba za a ji kunya ka ba za a gaya maka sai ka cire kambu da guraye da layu da duk waɗannan ka sai ka kona su sannan duk hoton da ke rataye a ɗakin da wannan mara lafiya yake sai an cire su idan ka bi waɗannan sharuɗa oho in ka iya yaudara mu ba ka iya yaudara Allah wallahi Allah za a roƙa Allah kuma ya sharaɗi la yanalu ahadin a azzalimi ba zai samu alƙawari da dale ba Sau da haka za mu zo mini wa mutum mu kaba mishi dokar in kana shan taba ka daina in kana kaza ka daina sai ya ki wai ran da zai zo wurin mu ba zai ba zai sha taba ba sai wanke bakin shi wai ya mana wayo za a yi wa Allah wayo ne haka muka yi da wani nan yace ka daina shan taba yace to muka zo muka mai na ɗaya na biyu na uku ba abin da ya faru ce tsakaninka da Allah ka daina shan taba yace a nace kaka sake zuwa wuri ran da zai zo wuri na ran ba zai sha ba amma sauran kwanaki yana sha kai da ake nufin ka tuba gaba ɗaya daga zunubi anewa Allah dole ne ana samun bukata a wurin Allah ta hanyar bin Allah ne ba fa ta hanyar sabawa Allah ba jama'a ba fa aiwa Allah karan tsaye fa ka ta fara mulki Allah yake da shi sai yadda ya ga dama tashin kiyama wannan sai Allah ya Allah kashi ya zama ne ila mashi'atillahi yake summa idza sha'an shara haka Allah yake fa amatahu amatahu fa akbara Allah ya kashe mutum kuma ya bada dama a saka shi a kabari yace summa idza sha'a anshara idan Allah ya so ya tashe shi ya tashe shi in ya so ya rabu da shi ya rabu da shi sai ran da ya ga dama an fahimci wannan da kyau ko nan muka zo muka muku karatu a cikin wannan littafin game da hoto duk muka kawo muku abubuwan da annabi ya ce shine sai malaman bid'a suka tayi suka ce wai to ya za a yi da hotunan da ke jikin kuɗi da sauransu suka kawo muku wannan ta'awulin su shi yasa da yawa ga sunan mutane da yawa yan izala ma ba su kira hotunan su ba an gaya musu ba mu kake yaudara ba matsalar tana kanka ne kai ne kake da bukata a wurin Allah Allah kuma yana da sharuɗa in baka tuka ba zai biya bukata ka ba shikenan muka zo muka maka na ɗaya na biyu na uku shikenan muka baka kasar da zamu iya kaje kana saurare na karatun alkur'ani baka sami sauki ba sai mu bincike ka tsakaninka da Allah sharuɗan da aka ce ka kiyaye ka ba sharuɗan mu bane an ciro waɗannan sharuɗa ne tsakanin alkur'ani da hadisai sahihai akwai wanda za a zo ane wa ruka ɗin a yi a yi a yi a yi a yi aljanin ya magana ya ƙi magana a yi a yi in hausa ce ki sai ɗauko wani harshe ya ta yi saboda ne saboda akwai hotuna a ɗakin masalar da kai kare na wata sabuna wahayi na wahuwa inda Allah azim tsoron malaman bid'a yan iska sun zo sun ce ba komai manzo Allah hoto a kofar gidan manzo Allah mala'ika jibril ya shiga ya saukar da wahayi sai mala'ikan rahama ya shiga ɗakin kai kai alheri saboda ya fi son da manzon Allah ba mun karanta cikin bukhari ba mala'ika jibril ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawari suka yi zai zo Allah ya aiko shi amma yana zuwa da ya ga hoto a kofar gidan sai ya ki shiga kashe gari manzon Allah ya fito sai suka haɗu da mala'ika jibril akan hanya yace lafiya jiya ka ce zaka zo baka zo ba na jira na jira baka zo ba yace ai mu ba ma shiga gida idan da hoto a ciki ko kuma da kare a ciki to manzo Allah ya san hotuna ga su allika a kofar gidan shi malaika jibril ya ce ko dai ka cire su ko kuma kana son su dukka kawo kawunan hotuna in ka jarabtu da hoton sai ka cire kan ka ba uwar dikin ya ce kare kuma a fitar da shi ba mu shiga duk gidan da yake da kare ko kuma gidan da yake da hoto sai da aka cire sannan malaka jibril ya shiga gidan manzan Allah ba manzan Allah balle gidan ka kai matsayacin karshen duniya sai kawai sai malamai sai ce maka ba komai a ba komai an ce hoton da zai fitar da inuwa ne kawai aka haramta gunki ake nufi amma hoto wannan da ake liƙa ba komai manzo Allah kwana biyar yana saura kwana biyar zai mutu ummu habiba da ummu salama suka zo suna hira wani coci da suka gano a kasar habasha kin tuna cocin nan mai hotuna manzo Allah yana rashin lafiya sai tashi dan sai zauna yake ula shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah waɗannan su ne a shararan ya halitta a wurin Allah a ranar alkiyama idan bawan Allah ko annabin Allah ya mutu sai a kawo kabarin shi a saka cikin masallaci a kawo hoto a zana hoton shi sai a sa shine duk waɗannan hotunan da mutane suke sa sai za muka ce duk wani dan izala in dai dan halal ne ya izala to babu hoto a izala kwata kwata duk dan izalan da ya lika hoton Malam Bakar Gumi dan bid'a ne Malam Bakar Gumi ya hana kuma ala fardi ko Malam Bakar Gumi bai hana ba manzon Allah ya hana to balle malam da kanshi ya fito yake sam a daina lika hoton shi amma duk da mutane nan suna manna hoton malam ta aka da kuma yan shi'a ne ko mu yan ɗariƙa ne yan addinin ɗariƙa ne ya nuna sai ka liƙa hoton kaulaha nan nan ka liƙa na shehun da kake bi yanzu wannan ka liƙa hoton zazzaki nan nan ka liƙa na kumaini wannan addinin yan shi'a ne da yan ɗariƙa amma addinin mu na musulunci babu hoto a ciki kwata-kwata waɗannan kuɗi kuma da kuke kafa hujja da su cewa wai gwamnatin musulunci ce ta liƙa hoto a jiki gwamnatin musulunci ce ba gwamnatin musulunci ba ce kudin Saudi Arabia da za ka fa hujja da su ai kudin Saudi Arabia ma da hoto kudin Saudi Arabia malaman Saudi Arabia suka bada fatawa duk fatawan malaman Saudi Arabia ka je ka dauki littafin hukumar taswir duk malaman Saudi Arabia sun haɗuwa kan cewa hoto haramun ne har na jikin kudin bin ba zai faɗi da shi da Uthaymeen malaman Saudi Arabia suka faɗi ko sarakuna waɗannan ba sarakuna bane sarakunan gargajiya ne waɗannan mun fahimci wannan to sa'an nan sai wahid abdulsalam bale a cikin littafin shi alwukaya sai yake cewa kuma ai hoton kuɗi ai a aljihu yake ce ai ba shi da wannan illa wanda yake da illa shine hoto da aka zo aka manna haka na abu ne rai tsuntsu ne dabba ne ko menene sai a cire shi to duk ran da Allah ya taimake muka kafa gwamnatin musulunci ba za mu lika hoton kowa ba a jikin kuɗin duk waɗannan kuɗin sai a soke su sai a yi hoton tankar yaki a jiki tankar yaƙi da bindiga da bama bamai za a yi hoto a jiki jihadi ba mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan kenan sa'an nan in ka je sai maka waɗannan sharuɗa ɗin shi ke ne ka ba da sunanka da sunan mara lafiya ka yi bayanin irin nau'in cutar da ke damun shi gaba ɗaya yana fama da kaza yana fama da kaza duk da sai su yago wannan takarda sai su sa hannu sai su baka za su gaya maka ran da zo ka same ni shi kenan na wadda ba ta da miji sai ta zo da babanta mun fahimci wannan idan ba ta da kowa sai ta haƙura wannan ne yake matar da ba ta da miji fa sai ta zo da babanta in ba ta da kowa ba ita kadai ce a duniyan nan kwaya ɗaya jal sai ta haƙura ko kuma ta je ta tawo da liman liman ya zama wakilinta amma mu dai ba za mu saurari mace ba duk ɗaya ne mu duk mun sa matan ka kawo kawunan hotunan su na kwano da abin nan da gam ana na ana karantar da su in imani ya karfi a cikin zuciyarsu duk sai su siyar sai su je su siyo kwanan da bai da hoto din a hankali ne imani a hankali yake shiga yadda ake muku karatu haka ake karantar da mata karara ake karantar da su ba izala aka ce za a yi ba izala ba aka ce za a yi aiki kuka baro mai girma ba ku sani ba ne ma haka hmm. sai ya hana mun fahimci wannan sannan sai an hana mutum sauraron wake-wake da makamantansu dan duka irin waɗannan al'amuran ne ake samu shekan yake shiga kawai lokacin kana waka ko kana cikin bala'in fushi ko matukar farin ciki ko gashi nan duk irin waɗannan halaye manafir mun fahimci wannan da kyau ko shi kenan suka baka wannan takardar shi kenan kana zuwa kai ba wai cewa za ka kana son ganina ba ba a ganina ba a gana da ni duk abin da ka gaya mini zan zo in faɗa a jama'a me amfanin wannan sirrin kada ka zo ka ce gashi ka je wurin malam zakariya ne ya baka wannan takardar kawai sai ka samu wuri sai ka zauna shikenan rana ka za karfe ka za sai ka zo shikenan kawai to duk wanda bai bi wannan tsarin ba fa kowane ne fa ba fa za mu taimake shi ba fa kuma ba mun yi wannan bane don mu takura mutane ba mun yi wannan bane don mu lakanta mutane amma duk abin da ba a bi da shi akan tsari ba ba zai yiwu ba mun fahimci wannan da kyau yanzu an bi akan wannan tsarin duk akan waɗannan sharuɗa ɗin akwai mutumin da da ya zo an warware mishi sihirin na ka ce to ka dawo akwai abin da za a sake maka saboda gaba da ya ji ya samu sauki yanzu shi kenan bai sake dawowa sai kun da shi a hanya sai ce wallahi hidimomi ne suka yi mishi yawa a da da yake da larurar hidima ba ta yawa ba to sai wanda abin ya sake tashi kuma sai kuma ran nan ya zo kuma a taimake shi in ka ce ba za ka taimake ba sai ya kai kana wulakanta mutane ai ba haka annabi ba ba haka abubakar gumi ba kai kuma haka sa abubakar siddiq suka ko haka sulawul abubakar suka kai kuma kai ma sai ai maka mun fahimci wannan da kyau saboda haka idan aka ce maka rana ka za ka zo ba za ka ce a taimake ka za ka tafi kasuwa kauye ba ba abin da ya shafe mu dole ka rusa duk wani shiri naka ka bi wannan inda za ka yi maka haƙura kawai ran da aka sa maka da lokacin da aka sa maka dole ka bi wannan in kana da bukata in ba ka da bukata duk waɗannan sharuɗan aikin banza ne ma a wurin ka kai mun fahimci wannan ki saboda haka dan kar eh, sai mutum ne shi wannan yace to ko da dai an kafa doka hayya ko da dai an kafa doka amma shi yana roƙon arziki wallahi ba arzikin da zaka ci a kare wannan doka a kanka na'am eh eh zan faɗe shi na faɗi malam kariya wannan sai malam muhammad al-amin gashi shi kuma yana can cikin cikaji ne ni ma ban san gidansu ba wanda in shi ya sani sai muku bayani in ka je masallacin cikaji za a kai ka to na uku saboda sauƙin samu shine wani bawan Allah da muke tare da shi Ibrahim Muhammad Tata yana nan a shagon duk wanda ya zaka zo ka ce kana son gani na ni ba za ka gani ba shi ma ba ta ba ka kana son gani ban kasa ne sai kai mishi bayani kenan sai rubuta duk irin wannan amma ka zo ka same ni dan kaga dangantaka da muke da kai sai ce ka tafi wurin wani a taimaka sai ce ka tafi wurin wani a taimaka sai banza da kai to ko ka zo da takardar ka sai in yayyaga ta sai watsa maka kawai mu wannan tsarin shikenan jama'a kun san fa ba zan iya gamsar da kowa akan abin da yake so kun san zan iya abin da zan iya ne kai ko mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine abin da zan iya saboda haka karka je ka samu wata mata ko wani mutum ya zo ya same ni ya mini bayani a'a duk ma wanda ya same ni sai ce to a tafi wurin ɗaya daga cikin waɗannan uku an gane wannan da ke gama sannan ba ma zuwa gidan kowa mai mishi ruka ko kai mai sarkin garin nan in ma ta ka bata da lafiya sai dai ka zo ka roki alfarma sai ka bi wannan dokar ba ruwan mu da ba ruwan mu da sarautar ka ta tashi aiki a karkashin dokar musulunci da kai da sarautar sarkin kiɗa na sakwata duk ɗaya kuke duk gargajiya ce ba ka da kima a wurin addinin musulunci saboda haka kowa ya kai kawai sai ka bi wannan dokar jama'a an fahimci wannan da kyau to kada wani da yake saurare na ya ga wai kusancin mu da su da shi ya ga cewa shi fa zai iya karya wannan doka ina gaya mana ko kanina ne uwa ɗaya uba ɗaya ɗan shi ko ƴashi ba ta da lafiya sai ya bi wannan ka'idar shikenan insha Allah an fahimci wannan jama'a to mutane sai su kiyaye wannan sannan roƙa ɗin da muke yi duk muna ɗauka a kasar galibar duk wanda muka ɗauka a kasar ƙarshe sai mu cika sa kasar ɗin da bayanai akan kaza da kaza da kaza sannan mu mai da al'amari ga Allah ba iyawan mu ba ƙarfin mu ba kaza ba kaza ba kaza ba kuma mu ba bokaye bane saboda mahasadan malamai masu hikidu suna ta yawo suna cewa wai mu bokaye ne kuma sai ga su saboda rashin kunya sai su turo mutum ko wani ya turo ɗaya su ne za su miƙe a shirya hudu da juma'a musamman akan mu a ce mu bokaye ne amma saboda rashin kunya sai kuma wani cikin ɗalibansu ko wani nasu bai da lafiya sai su tura shi ta furin wani yana maganin wannan abu ka fa koyawa an turo ɗaya shi ne muka basar da su sannan akwai babban ladaninsu da ya zo da yashi hauka fafir aka yi mata ta samu sauƙi amma yana zaune aka yi hudu ba aka ce mu boka ne ya shigo. idan mu boka ne ladaninsu kuma ya je wurin boka sallah kwana arba'in ladan bai da ita duk ikama da kiran sallah da yake musu aikin banza yake musu eh? kuma dole ya sallah za mu karanta shi ne karatun za mu tashi gobe a taifiyar ya duk wanda ya je wurin boka bai da sallah kwana arba'in saboda haka mu yan izala ne dan izala ba bokanci duk inda ka ga wani mutum yana bokanci ana cewa dan izala ƙarya ne ba ma guje ne ba dan izala bane tun ta gariya ba ma guje ne arni wallahi ko limamin izala ne yake bokanci kafiri ne mun fahimci wannan da kyau ba abin da ya shafe mu ka'ida ce ta addinin musulunci in ka karya ta musulunci ya karya sanda a kanka duk wanda ya bokanci ko ya je wurin boka ko makamancin haka ya kafirta shine karatun da zamu tashi gobe kowa ya zo ya ji kaji karara daga nan annabi kaji sharhin da malamai suka yi kuma to saboda haka kun ji wannan abu sannan cewa wai magana da aljanu kafirci ne ba ku yi karatu ba ne akan aƙida shi yasa kuka faɗa haka ku je ku yi karatu karatun ku ya tsaya nurul albab na dan fodiyo ba ku fahimci abin da dan fodiyo yake nufi ba ai ni na fara karantar da nurul albab a garin nan kafa da ɗauka kafin ku ga wannan wurin mu muka gani muka zo muka fassara a nan kasar da dauka ba mun fassara nurul albab cikin kasar biyar ba 60 dan gode yace duk wanda yake nurul albab a garin nan kasar da dauka kafin ku ga wannan wurin mu muka gani muka zo muka fassara a nan kasar da dauka ba mun fassara nurul albab cikin kasar biyar ba 60 dan gode yace duk wanda yake yana magana da aljanu ko tsuntsaye yace kafiri ne ka je kai karatu mana in ba kai karatu ba wannan nassin ka ɗauke shi a zahiri sai ka kafirta annabawan Allah tsuntsaye suna zuwa suna kawo kuka wurin manzon Allah Za ka ce manzon Allah kafiri ne dabbobi na zuwa suna magana da manzon Allah suna kawo kuka wurin shi Za ka ce kafiri manzon Allah kafiri ne wallahi kafi kowa kafirci a duniya annabi Sulaiman yana magana da su duk baki daya to duk abin da yayi wuya zama mu'jiza ga annabi zai yi ya zama karama ga wani wali da ke cikin majiyin wannan al'umma matukar ba kauce hanya ba yana kan addinin wannan annabi saboda haka magana da aljanu da dan fodiyo ke magana akan duk wanda yake na magana da aljanu kafiri ne bokaye yake magana duk boka da ke magana da aljani kafiri ne amma magana da aljanu tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin ruka kuma aljani ya magana sahabbai suna yi tabi'ai su ne ibnu taymiya ne ibnu taymiya ne wani ma ruka da ya kama kunnan yana cikin yin yana cikin yin ruka din da ya karanta aya afa hasibtum annama khalaqnakum abasa sai aljanin yace na'am Tsammani kuke mun halice ku dan wasa ne sai aljannin ya ce eh ibnu taymiya ce a kawo sanda a kawo sanda yawa ya mishi dukan tsaye lakaɗa mishi duka sai ya fice ya guje sai mara lafiyan ya tashi lafiya lau ya ce me ya kawo juri mana aka ce kai duk dukan nan da mala ya lakaɗa maka bai ji ba ya ce bai ji ba kaga karama kenan ta waliyai gashi mara lafiyan ake duka amma duka yana karewa a jikin aljani wannan ne yan bori suka ɗauka fa su da yake kafirai ne suke kashe marasa lafiya rinka jibgan mara lafiya yana zan mutu ana cewa baka da ku bane wai aljanin suke duka sai sun da ya shure shi kenan mun fahimci wannan da kyau ko to mu ba bokaye bane ina fata mun gane wannan imam ahmad ibn hanbali ma saboda matukar karama wani lokacin in aljani ya buge mutum aikawa yake ce ku je ku ce baban abdullahi ya ce wallahi in bai fita ba na zo zai rena kanshi sai ka je magana ya ce wane mutum mutumin da yake bin allah ba dole in bi shi ba sai ga mara lafiya ya yi yunkuri ya amai sai dan kuku ya fito sai ya sheka da gudu dai yana nan a littattafai cikin karatu a ɗakin ku kun kyushe ba ku yi karatu ba za ku mutu da bakin ciki wallahi wani ya sai sayi musulun biyu da sisi amma bai karanta ba biyu da sisi ya sai sayi musulun amma bai karanta ba sai an zo an baɗi magana sai ya ce ƙuruciya ce karatun zamani kai in ba don tunkiya ba ne kamar mu na ya kamata yanzu a ce wace irin dabara za mu iya faɗin waɗannan maganganun da muke faɗi ka gaya min wace irin dabara an ba karatu akai ba ya aka yi ne shekara 60 baka iya zalakar da zaka faɗi fiye da haka ba mu yan shekara goma sha muka iya faɗi wai ƙuruciya ƙuruciya za ta iya faɗin waɗannan abubuwa idan ƙuruciya za ta iya faɗin wannan kai kuma da ka zama mutar taɓa ka ne ka ya kamata kuma ka faɗi ka yi fiye da waɗannan karatu za ka tashi ka yi ga sunan nan ma ba duk sanadin aikin ku ne ya cutar da mu gashi ba mai karatun yadda ya kamata ba yanzu duk sa'o'in mu ga sunan zaka samu a kasashen larabawa zaka ji ana doktor fulan doktor fulan sai ka bincika ya ka same shekarar shi 22 23 25 27 sai ka same shi doktor ne ya kai matsayin profesa ma wani a cikin ilimi amma bai kai shekara 30 a duniya ba ga wannan malamin da ya rubuta wannan littafin taisirul aziz al-hamid shekarar shi 32 zuwa da uku a kashe shi ka duba ina dan shekara 50 yanzu duk ƙwarya zariya da ya rubuta rabin wannan to duk ba mugun aikin irin waɗannan miyagun malaman ba ne sun ƙi su karantar da mutane addinin musulunci su kuma kullum wai su so suke malanta ta zama su kaɗai ne kawai saboda haka in ka tayi kana karantar da mutane su kuma za ku yi gaba da su saboda kai kana dasa foundation kowa ya zama malami ne ka yi bayani ka yi bayani ka ce a duba littafi kaza Ka ga daga nan kowa zama malami akan matsalar kenan to su kuma wai suna jin haushi dan shekara hamsin da suka wuce su ne malamai yau kuma kai ka zo ka haifar da malamai masu yawa ka ji miyagu abin ake so malamai su yaɗu albarka ta yaɗu a addinin musulunci a karantar da shi kuma malamai suka yaɗu aiki bai ragu akan ku ba ku da kuke tsofaffin malamai mun fahimci wannan ko to munasaba akan haka kuma jiya aka saka a cikin jakan magori aka samu wani malami ya fito ya bayani dalla dalla to amma akwai wani makaru da suka yau da yamma shirin za a maimaita sai aka hana asa sai aka hana asa saboda wannan malamin ya fito ya fi eh, gaskiya shi kuma dan jaridan ya je wurin abokanmu na sakwata salafiya ya ce ya je ya gani da idan shi qur'ani kan ta dariya ake karantawa ana wannan abu ba sihiri ba tsubbace tsubbace dan dariyar gaskiya ce ake yi kuma ai ga kasar ma ga kasar na wannan qur'ani kaji ana karanta ko kaji ana irin karatun ku ya saka ya ilu ajib kaji ana irin wannan qur'ani tun ta gari ake karantawa ba abin da aka karanta wanda yake ba qur'ani ba duk kuma magana da ake da Hausa ake ba ai da larabci balle ka ce ai an yi kwana muna fatan an fahimci wannan to shine suka sanya wannan shiri akai cikakken bayani jiya a gidan rediyo abin da malamin ya ce ya ce to shi abin da bai karanta ba bai sani ba shine ko zai yi aljani ya magana a bakin mara lafiya wannan uzuri ne gare shi ya ce bai sani ba mu mun sani ba shi kenan ba haka al'amarin yake yanzu ni da na gaji ɗinkin keke ɗin nan akwai ɗinkin da za ka mun ba zan iya ba zan ce ban iya ba na lalata maka yadin ka ba sai in ce ban sani ba kuma dan ban sani ba daga ran nan na zama ba ba ba tela ba yace bai san wannan ba to mu mun sani shikenan kuma duk ran da Allah ya haɗa mu da shi kuma mu za mu karantar da shi tunda yana buƙatar gaskiya za mu gaya mishi mu gaya mai littattafai kuma mu mishi bayani kuma mu aika mishi da kasar gashi an yi in abin ya kafe ta ma a bidiyo za a dauka kaga tun daga farko ka gani abin da ake so da kai wallahi tallahi ka jara aqidar ka wallahi in ka jara aqidar ka wani mara lafiyan kana dafa goshin shi wallahi aljanin zai hau kuka yana cewa a bashi ya fita abashi ya tuba ya tuba ka gyara aqidar ka ka gyara sulukin ka dabi'un ka komai yayi kyau wallahi aljanin ba fasiki bane kai ma dan fasiki ne kake tsoron shi wallahi in ka jaru aljani tsoron ka zai rinka ji ina fatan mun gane wannan to duk gashi nan waɗannan abubuwa dama wannan duk a cikin karatun salaf ne wannan karatun dama a cikin karatun annabi da sahabbai ne kasashen mu kun ga ai da ba a yin karatun annabi da sahabbai ne shi yasa ba a san wannan karatun ba amma yanzu da aka da ana karatun al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi da aka ana karatun qur'ani da hadisi ba gashi wannan ya fito ba yanzu to dama wannan akwai shi tuntuni a cikin karatun qur'ani da hadisi amma cikin cika irin waɗannan na hauka da aka gada babu irin wannan abin a ciki wannan ya sa dole fa tunda ba wannan dole malami za a zo a to bori ka ba ka ba ba kyau da kanka za ka ce to aje ya za a yi ku tashi ku karatun qur'ani da sunna duk akwai waɗannan abubuwan a ciki idan ba ku san malamai na sunna ba ku wannan kasar ne albarka da ake kyamatar da ake kyamatar da ku game da ita wallahi tallahi mu su suka karantar da mu addinin musulunci da a ce karatun kasar nan muka bi wallahi da tunan muna nan akan fata wannan saudi arabia dinnan da ake kyamatar da ku wallahi tallahi duk iya kana son shirya sai ka koma karatun wannan kasar ana ce muku yahuda kaza kaza ta hanyar littattafan su malaman su suka koyar da mu duk waɗannan abubuwan duk malaman kasar nan ba su koya mana waɗannan abubuwan ba fassara hadisan ma sai aka zo ana fassara hadisin ma ba daidai ba ruka ɗin sai aka zo ba a fassara ta yadda ya kamata shi yasa tun sanda zan fara amfani da wannan kalmar sai da ne tunanin in na fassara wa hausa ita da hausa da yiwa su bata mugu ma'ana duk wanda zan dafa sai in dafa mishi a ninka kiranta da ruka din yadda annabi ya kiraye ta to sai ka binciki bayani wani wuri annabi ya ce inna ruqa wata ma'ima wata wala shirkun da ruqa da attama'im layu da tiwala shirkun yace duk shirka ne wannan tiwala asiri mace ce mijinta asiri to wannan ruqa din shi ne sai suka ɗauki wannan zahirin hadisin saboda ba a karanci sunna ba sai ka ɗauki wannan zahiri ai annabi ya ce arruqa ya ce shirka ce a ku je ku yi karatu ka koma sai gani suna yin wannan ruqa tun a jahiliya amma tun kasu tun da addinin annabi ibrahim suke bi duk annaba suna yin wannan ruqa din annabi isa duk annaba suna yin wannan ruqa din to annabi ibrahim yana yi yana wa 'ya'yan shi yana wa jikokin shi da sauransu to mutanen makka sun gada daga annabi ibrahim da annabi ya zo sai suka zo sai suka ce mishi kunna narqi fil jahiliya muna yin ruqa a jahiliya sai annabi ya ce la ba asa malam ruqa ma lam yakun fihi shirk babu laifi in dai ba shirka bace. da a ce zaka rike kan mutum ne ka ne mishi kana kiran sunayen wasu aljanu da wasu abin wannan kafirci kenan amma me kake karatun alqur'ani kake yi mun fahimci wannan sannan akwai ayoyin da ake zabowa su ake karanta zababbun ayoyi ne wannan kenan akwai gurin da ya cancanta a yi ruka akwai wanda ya cancanta a yi wa akwai kuma wanda ya cancanta ba kowa ake wa ruka ba ba kowa yake ruka ba ba a kowane wuri ake ruka ba sai an gyara yanayin wuri yanayin wanda za a yi wa yanayin wanda zai yi ana ga muku misali yadda kowa yake son dinnan a koya mishi ruka yayi wallahi tana iya wa a koya maka kana zuwa kane kai ma aljanniya buge ka ko kuma kai dama wani tsohon zindiki ne aljanni ya hauto nan asirin ka kasar yana ɗauka kuma eh jiya wani yake babu labari ai wani kawai ya je ganganci irin wannan ya hauyi kawai sai aljanna ta hau zagin shi cage munafiki ta ce ta za mu dawo jikinka sai ce ku tafi daji <laughs> ka gani to komai sai an koya maka shine wani yau ne wasu malam bakariya ga tsaye wai ko an ware ko ana koya muku malam bai gaya muku littafin ba ai mu muna da littafin a to kaje ka koya da littafin ka gani ka je ka samu matakan da ake koyarwa ka ga yadda su muke koyar da su mu ma ba a littafi muka bude muka kowa ba inda a littafi ne da kowane malami ya iya kowa ba yana da littafi ba ilimi kana zuwa aka ce annahu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub a wurin malamai ake karatu ba a wurin littafi ba ba suna zuwa su nemi ku suna cewa wai mu ba mu da malamai ba mun tara littafai su dan ne ba su tara littafan littafan sun karanta musu karatun ba kai ba dan an mai da mutanen garin nan wawaye ba wani zindiki ya miƙe ce wai wani bai da malami littattafai ya tara wai sanan yake koyan abin da yake faɗi yaya aka kai jahili kai ma baka tara littafan sun koya maka karatun ba kai ma kai hakan haka ne ko kuma shi malamin da yake faɗin haka yaya aka yi bai da lessons instructor zai zo yana hudu ba yana cinye na hawo ina zuwa tukuna bari in sauka an gane wannan da kyau ko to zaura haka da kun ji mun fito muku da wannan mas'ala ƙarara ne saboda mas'ala ta fito karara yanzu babu ɓoyo babu sa kai duk rukatin da muka yi aljani ko aljana sai magana za mu ɗauka a kaset in muka zo duk wanda ke son kaset kuma sai ainihin a siyan mishi da shi a je kuma a yaɗa kaset ko ina sun san ba ma jin tsoron kowa dama dan izala ne na gari ne bai gaji da ito tsoron uban wa yake ji dan izala ba mu jin tsoron kowa ne ne wallahi a gaban kowace kungiya ko gaban wane ne a je a gabatar da mu za mu je mu magana ba da ilimi muke magana ba mun fahimci wannan ku Allah ya shirya da mu to sai da haka kun sai da haka duk matsala ta shafi sihiri matsala ta shafi abin da ya shafi aljani ya bugewa ne ko hauka ko ya shanye mai jiki ko makamantan wannan idan muka yi iya kokarin mu fa in baka samu sauki ba kuma sai ka dogara ga Allah mun gane don ba a yi wa Allah dole za mu iya yadda za mu iya in ilimin ya gama karewa a kanka gaba Shi kenan sai mu ci abin da za mu iya kenan ka je kuma ka ci gaba da roƙon Allah Shi kenan ba ma bori ba ma bokanci mu ɗan izala ne muna faɗa da bori da bokanci ne kuma wallahi wannan abin yana daga cikin manufar ƙungiyar izala wujuban dole ne ƙungiyar izala sai ta yi wannan in ba ta wannan ba to ta yi izalatul bid'a ba ta yi iqamatus sunna ba saboda an raba mutane da bokaye to ba a kawo musu yadda za a rinka maganin marasa lafiyar su ba ba dole su koma wurin bokaye ba yanzu yan izala nawa ke zuwa wurin bokaye da yan tsibbu da yan sihiri wa sai ya kasu mun fahimci nan da kyau ko akwai mutumin da ya samu da larura irin wannan fa saboda karfin imanin wa'azi da aka yi mishi fa duk maganin da dangin shi za su kawo sai ya ki karɓi shekara biyu a kwance to yaya ina waɗanda suka ce ba kyau je wurin boka su su kawo musu wata hanya mana su yi tunani akan haka to sai a baka da larura kawai a tashi ai karatu mana malaman da suka rubuta waɗannan littafan duk da muke karanta akan waɗannan matsalolin gaba ɗaya ba wanda ya shekara hamsin a duniya duk matasa ne ba karatu suka tashi suka yi ba dan ne ko ba ku tashi kun yi karatu ba karatu suka tashi suka yi wurgen da yanzu wani yana can a tsaye yana duba littafi wani yana can yanzu a library zai kwana wani yana can yanzu yana rubuce rubuce suna can sun zage matasa yanzu yan mata ma a kasashen Saudi Arabia da Syria yan mata ma yanzu rubuce rubuce littafai suke yi sai kaga al-azkarun nabawiyya sai kaga an sa doktora Nawal binti Abdullahi ita ta littafi budurwa ce ya shekara 22 ko 25 har ta gama doktora ta gama doktor a ilimi ta yi rubuce-rubuce kaga tana takhriji akwai wata Aisha binti Shafi wata malama a dimashkiya yar kasar an yi da imaman za su mutu da manya manyan sanduna da tarbuna a hannu ba abin da suka rubuta mana sai ran juma'a liman ya riko sanda haka sai amfanin wannan sanda fulani ma yanzu sun fara watsar da waɗannan sanduna limami sai zo ya riko kandiri ina ina alaka hudu ba da wata sanda duk an yi nasiha an ce su daina rike waɗannan sanduna sun ki rikewa sai a ce ana rena manyan malamai sanda sai ga mutum ya zo rike sanda ranar juma'a me amfanin ta. kuma sai ka tambayi malami malam wai kai baka da littafin zabi ma'ad ne sai ce yana da shi to ya baka karanta ba an yi bayani baka da bulugul maram ne ya baka karanta ba an yi bayani duk suna da littattafan fa sai a zo a ce wai mu masu karatun rashin kunya masu karatun zamani an kun mutu mu za mu muku sallah mu masu karatun zamani, sai a yi muku sallah ta zamanin da kuke cewa in haka ne mun fahimci wannan ko hudubar idi annabi yana hudubar idi kwaya ɗaya ne ba a yin hudubar idi guda biyu hudubar juma'a annabi yake guda biyu amma hudubar idi kwaya ɗaya in annabi yake in a gama sai kowa ya watsa sai ya tafi an yi nasiha hakan haka an ki karɓe in an zo sallar roƙon ruwa annabi yana fitowa da mimbari sun ce mimbari kuma ba kyau kuma annabi ne kuma yana nan cikin bulogul maram to saboda maganin wannan wannan gyaran wannan damejin da ake wallahi shi yasa na tsaya ne tunani in har ana son ai gyara a kai wallahi sai dai mu zo shi yasa kuka ga muka buɗe makaranta ta yan ƙananan yara ana suna nan sati biyu da fara karatu suna dab da su ce fatiha aqida ba a sa musu su zama ƴan izala dubu bisa dubu wallahi in baka yi hankali ba sai sun jawo ka sun ce ba su bin ka sallah ai dai kun ga yadda nake ko tuni ne malamin su na farko kuma in Allah so sai sun fi ni zafi akan aqida sun suka girma da mayan ce duk mai karatu ya tafi ɗaki na yake duk littafin aƙida ka karanta ka zo kai bayani albaniyawan su yawa sai ba haka ake cewa ba albaniyawa ku za su yawa haka da su nan muna nan muna tarbiyyar su idan babu ɗanka a ciki akwai ka ko ta taɓa ka sai ka gwamma ka kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka kawai waɗannan yara da muke karantarwa sha Allah ta'ala muna roƙon Allah in Allah so mu za mu yi tarbiyyar su duk abin da muke da zuri akan su sai ya cika bi iznillah kullum sai mun yi addu'a akan Allah ya taimake mu ya biya mana bukata akan waɗannan yaran karantar da su alqur'ani hadisi larabci fiqhu boko duk baki ɗaya sai sun kware akan waɗannan al'amura din ana nan ana nan shikenan ya kaji wannan bil ɗan yaran nan ne fa da aka taɓa tarihin buɗe makarantar su kaji ya shekara ashirin da biyun Allah sosai sun samu doktora insha Allah ta saboda haka kun dai waɗannan al'amura jama'a kuma wallahi waɗannan al'amura ɗin mun koya ne saboda yana cikin manufa ta addinin musulunci kuma manufa ƙungiyar izala saboda muna ta faɗa ka aje wurin bokaye to shi yasa dole mu zo muna yi mutane irin waɗannan abubuwa ɗin to amma saboda abin ya zo ne haka ana yin shi babu tsari shi yasa muka yi wannan ƙaidin duk wanda yake da wannan bukatar sai zo ɗayan wurin waɗannan mutane guda uku kenan sai ya same su sai zo sai ya samu ya zo da takarda kenan sai a samu shi rana ko a ce ya zo masallaci ko a ce ya zo gida kaza ko wuri kaza in shi da matar shi ne lallai shi da matar zai zo ba zai turo ta ita kadai ba ko ita da wani yaro shi da ita zai zo duk abin da za a yi a gaban shi idan ma da wani makaro a cikin yasa dauka a bidiyo oho duk abin da za ka ce an yi a haifo ba ka a wurin kai wani irin sakarai ne eh karku mamaki makiyinka ba inda ba zai iya bullo maka ba akan wannan babu babu babu makircin da makiya ba za su yi ba ke za ku duk ku kwantar da hankalinku kuma ku shirya da jin maganganu akan wannan din duk maganganu iri iri za ku duk kuma magana da za ku ji da wahala ku ji ta alheri sai dai ku ji sharri sai dai a ce ai ai kaza ma ake ai kaza ma ake ai kaza kuma alhamdulillah rabbil alamin duk wanda za ka same shi raki ne sai ka same shi cikin salafiyya ne cikin salaf ne waɗanda yana ƙur'ani da hadisi yake aiki da shi ba ƙungiyanci ba mazhabanci ba ɗariƙanci musulunci kawai ƙungiya ta yi daidai ya mara mata baya ta saba ce ke a'a daidai za mu bi mun fahimci wannan ku to sannan abin da zan jawo hankalin jama'a gaba ɗaya a nan shine mamakin Allah muka zo muna karantar da mutane addinin musulunci da aƙidar manzon Allah a garin nan suna ta zagin mu waɗannan mutanen ne yanzu kuma suka zo suna son a yi musu bukatu akan irin waɗannan al'amuran kuma inda muka karanta wata aƙidar na muka karanta wannan karatun fa to ne muku biyu ne akan wannan dan ku rinƙa lura da nan gaba in miyagun malaman ku sun zuga ku akan kaza to ku san abin da suke zuga ku akai inda muka karanto din nan muka zo muka bayani akan aqidar nan ta salaf da muka karanta aqidar ta sahawi da sauran bayanan nan muka inda muka leƙa muka je muka shiga muka karanto muka fito da wannan karatun da yanzu kuke so a muku magani da shi a nan ne muka je muka karanto muka gane irin su tijjani irin su farabi irin su ibnu arabi da irin waɗannan duk kai ne duk karatun ɗaya ne duk a wuri ɗaya muka karanto amma can ka ki da, amma nan da yake kana son ɗanka ya samu sauƙi ka zo nan da aljani ya kanta kantare dinka ta karkace kana son ta miƙe nan ka zo duk karatun ɗaya ne fa malam mai kake hmm. aljanu ne kawai suke sarrafa ta da za ta rinka karatun ƙur'ani tun za su watsa turancin duk ya ɓata ayi su ne kawai Allah ya kiyaye alaikum salam eh. Eh. kowane yaro sai ka nuna shi kowane ka dafa goshin shi kana karanta kana karanta kana karanta kullum za ka rinka musu na fatan mun gane sannan ku daina sa waka din nan ku daina sa waka waka din nan gaba daya a daina sa ta waka kida kida din nan duk talbijin da bidiyo ana buɗe ana nuno tsareki sai a kashe nan za a yi labarai sai a buɗe a ga abin da yake alheri sauran sharrin sai a rufe waɗannan al'amura din matukar akwai su wallahi aljanu ba sa barin wurare sannan duk kowa ya zo akwai littafi malam Hussein yana yana cewa kowa ya je sai shi naira talatin ne hisnul muslim min azkarul kitabi wa sunna na Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani kowa yake samu wannan littafin duk abin da ke ciki zikirori ne daga manzon Allah kai tsaye ake nakaltowa in zaka shiga daki ga yadda zaka in zaka kwanta ga yadda zaka duk gaba daya sai ka rinka yin waɗannan addu'o'in duk waɗannan yan iskan shedanin sai su watsa a gidanka mun fahimci wannan ko dama duk aka watsar da waɗannan zikirorin aka koma ana lalibe hagu da dama ba dole mutane aljanu ta mace su ba sai ne wannan aljanu ya mace wannan wannan aljanu ya wannan ba ka karatun alkur'ani a gidanka manzo Allah ya ce gidan duk da ake karanta alkur'ani shaidan yana gudu daga gidan wannan kasa din duk da kuka samu wadda muka yi wannan ruka din asalin abin da ya sa ta samu wannan larurar mahaifinta ya taka wannan dan wannan aljana din ya kashe shi har lahira kuna bi ta faɗi a kasa din ya kashe mata da har lahira ta ce shine ita kuma ta shiga cikin ita take wahalar da ita sai ta sake ta tana karama wata ran tana kan titi a zaune ita wannan aljanar ta ce wai da rana yaran sun fito suna wasa an yi su na ba a sanki suna tonan wani haukaci sai ta taka ta shine sai ta ce to da yarinyar nan tunda da gaske take shine ta tunkuɗe ta ta karya kafa ta sai ta shiga kafa din kun saurara a kasatin za ku ji ta shiga ta ce shine ta rinka abin nan to tana nan ta nakasa mata ƴaƴa guda biyu kuma ɗaya ba gaba sai dai mafita fitsari kawai ɗaya kuma ta wakilta mata wata aljana karama a kai tana mai fushi ko yaushe fada duk da muka matsa ta ta magana da kanta mun fahimci wannan ko to gidanka kana karatun suratul baqara kana karatun qur'ani babu aljannin da zai zauna tambihin da muke mutane shine duk waɗannan gidaje namu da ko gani an zo an gina su ne a wani wuri wanda yake daji ne dajin nan ne cike da aljannin nan aljannin yakan shekara dubu a wuri yana nan yana zaune sai aka zo aka mai da wurin nan gida sai samu wani wuri sai ya kuɗi shi da ƴaƴayen shi kana yawan karatun qur'ani sai ta sai bar gidan amma ba karatun qur'ani ki dake dawa waƙe duk ka manne gida da hoto sai zaune a gidan to baka sani ba wata ran ka watsa mai ruwan zafi aka ko ka zauna akan shi ko ka taka shi shi kuma shine sai na kasa ka ko kuma a rinka haifar maka ƴaƴa da wasu irin kai kamar mangwafa shine sannan a rinka karantar da mutane yaya mun yi wata ruka a nan cikin wada zuwa sai ban ɗaki kawai sai ta ga kan mutum da almuru to me ya da a ce da ta shiga ban ɗaki za ta shiga ban ɗaki ta yi addu'a da manzo Allah ya ce da bata gani ba kana wannan addu'a duk ne gudu zai tana shiga sai ta ga kan mutum a ban Wai ta kuma irin na mata sai ta ɗibi ruwan zafi ta watsa mishi sai ta ga ba komai sai kuma ta ga mutum ya zo haka zandandan babu babu riga sai wallo har ya bace sai ya dawo yace ce ai sai ya sake ɗaura ƙafa shi sai ya bace shikenan sai ta fito ban ɗaki tana kuka kafafuwan ta kamar wuta kafafuwa kamar wuta ko dai a zuba su a cikin ruwan sanyi na kankara ko kuma a kara su a fanka haka tun cikin azumi tana kuka shikenan ana zuwa aka fara mata roƙa shikenan ta samu sauki ta watsa ce to ga sharuɗan da za ku rinka bi ga sharuɗan duk inda na je kuma sai mun yi tallan shari'ar musulunci sai mun ce to ko da mu yan izala mun ga muku kaza babu kyau yanzu kun ga za ku rinka bi kenan ko ba mun gaya muku ga yadda ake izala gashi gashi gashi kuna ta ashar ba kuna ta ashar kuna ta ashar ba ra'ayin mu bane ba wani abu ne izala ba bin alqur'ani da sunna shine ake gaya muku kuna ta ashar malaman ku na dariqa bala'i suke hada ku da shi har yanzu kun kasa fahimta ba za ya muku zikirorin annabi ba shi yasa duk suke eh, shaytanu suke bubbuge ku yanzu wannan littafi hisnul muslim min azkar alkitab wa sunna za mu zo akwai matan da tunda an same shi an samu an buga za mu zo za a saka matan izala karatu anan kun ga matan izala sun more kenan ko kuma matan yin dariƙa haka za a baku ba zikirin manzan Allah kuma ba a baku wazifa ba ba wan ba wan kenan <laughs> ba wazifa ba zikirin manzan Allah da wanne za ka ji mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka waɗannan al'amura ɗin wajibi ne kowa ya zama akan taka tsantsan duk abubuwan da izala ta zo tana cewa kada ayi kaza kada ayi kaza kada ayi kaza wai ana ganin wai ra'ayi ne wai ana son a ga bayan ɗariƙa ne to dariƙan ne musulunci ake son a kafa kawai kuma manufar kafa musulunci sai ɗariƙa ta rushe kuma me ya rusa ɗariƙa ba sai an yi faɗa don haka mu ba ma faɗa da yan ɗariƙa addinin musulunci muke karantarwa kawai amma su ne suke faɗa da mu za ka kullum suna tafarfasa to saboda haka duk sa'an da aka zo mun ce maka laya ba kyau kaza ba kyau kaki to in ka zo wurin yanzu za mu maka ruƙa shi kenan wajibi sai ka je ka kona waɗannan al'amura din in ba aka ba Allah da yake bada sauki ne dama ce haramun mu muka faɗi kace doka yan izala ce ka ibi yanzu dole in baka zo ba baka samun sauki ai yanzu baka bi dan Allah ba ka bi dan ka samu sauki ko a nan nan nan inda nake zaune nan muka yi wata ruka ta samu sauki muka yi na farko muka yi na biyu sai da muka kira muka ce to lallai a jefa inda wani kafi a gidansa a je a cire ana cira muka zo nan muna yi ai muna nan da kasa din mun zo nan mun samu ku muna fara aljanna ta fashe da koka tana ta fita ta fita ta fita ta fita ta fita shikenan ta watsa ce ta samu sauki ta shekara goma da wannan lalura kuma to a yanzu an san yan izala shi yan izala ne waliyai ma dai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك eh wajen yara akwai filin ɗaukan makarantar yara akwai قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسيمة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب